lura da cewa kokarin da hukumomi ke yi wajen shawo kan matsalolin rashin tsaro ba su hana 'yan bindiga yin aika-aikar su musamman a yankunan arewa maso yammacin najeriya yanzu jama'a sun fara kosawa har sun fara tunkarar 'yan bindigan da kansu irin wannan ne ya faru a garin gidan boy da ke karamar hukumar mulkin raba a jihar sokoto inda 'yan banga waɗanda ke taimakawa jami'an tsaro suka yi musayar wuta da barayin shanu kuma suka samu nasarar kashe mutum shida daga cikinsu a cewar shugaban kungiyar ta banga na karamar hukumar mulki ta raba. waɗannan farko da muka fara cikin hadama da suwa sai aka kashe mutum guda nan aka amshi mashin guda sannan kuma muka yi yunkuri na tarbike shanun to nan da muka dai faɗa da suwa kuma muka sake kashe mutum shida wurin to wannan dai cikin gawakin nan sun gawa hudu mun ka dawo daga baya kuma mun ka sake gane wata biyu shi ainihin abin da mun kai da su amma dai mun samu awa biyu muna wuta wuta da su amma ni cikin cikin yaran da mun anka duka an kai wadar to sun kashe wani yaro guda wanda aka ci Ba kuma mu ya Allah ya bamu nasara a kansu don mun rinka faɗan muka ci mutum shidda cikinsu kuma suka ruga kuma suka bar sauran karahunan kuma har tare da bindiga wanda kuma yake mun gabatar da ita zaman hukuma. Rundunar 'yan sanda ta jihar Sokoto ta bakin kakakin ta ASP Sanusi Abubakar ta tabbatar da aukuwar wannan lamarin. Mu barayi rabaɗin nan. Eh. Kuna da masaniya da su? Yes, ar an kashe wasu an recovering bindiga ba? Eh. Exactly. Irin waɗannan matsalolin ne yasa wasu al'ummomi a Sokoto suka yanke shawara suka yi kukan su ga Allah domin ya kawo dauki ga magance waɗannan musibbu ya Allah kai kace wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum mun tabbata waɗanga abubuwan da muka yi lehukan mu na da kolehin wasu mu ya Allah muna tuba ga ka ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka yaye mana wagga musiba albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah bayan gana ka da kishin bayan ka bisa ga zulmin urwan Allah ka mana maganin su Allah ko matsattun kare ka Allah kuna Allah ka kashi gulmata Allah wannan musiba Allah kone mana ita mutanen sun shafe sati daya suna karatun alkur'ani mai tsarki tare da addu'o'i har na zanta da wasu daga cikin su sunana nasiru dalhatu bafara dalilan da yasa da niji za a yi wannan du'a'in duk abin da nake sai ni bar shi na taho saboda yanzu ni mahaifata ba ta zuwa gare ni kuma sai ni ga to mina ne zan yi kuma wanda ya wuce in zo roki Allah in roƙon musu Allah waɗanda Allah ya sa sun ka rasa rayukan su Allah shi gafarta musu sunana Alhaji Nuruddin Abubakar sarkin Fulani Rikilla Sokoto yau ba ƙarya bane gaskiya ne mun ga halin da ƙasa take ciki na rashin tsaro gwamnatin tarayya da jiha suna kan yin ƙoƙarinsu mu kuma talakawa ba abin da ya kamata mu ma mu goya baya shine addu'a dama tuni malaman musulunci sun dade suna shawartar yan Najeriya da a koma ga Allah domin neman mafita daga waɗannan musibbon Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya